Radio Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ma'alaikum da fatan an wani lafiya. yanzu ma hawa sharif ce tare da sarfi lahashin da sauran abokan aiki muka sake dawowa da ku a cikin wannan shirin na yau talata sha biyu ga watan satumba a bangaren rahotannin za a ji yunkurin da rundunar 'yan sandan najeriya ke yi na shawo kan yaduwar makamai ba bisa ka'ida ba a hannun jama'a kasar muna kuma tafi da rahoto akan ra'ayin masana kimiyyar siyasa game da dalilan da kan sa wasu 'yan siyasa ke rasa kujerunsu da zaran an je gaban shari'a waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki ko hada labarin wasanni to amma duk kafin nan sai a gyara zama a sauraron cikakkun labaran duniya to jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya yau talata kakakin majalisar dokokin amurka kevin mccarthy ya sanar da cewa 'yan majalisar za su fara binciken tsige shugaba joe biden tare da cigaba da gudanar da bincike kan zargin da ake wa biden na cin gajiyar kasuwancin ɗansa hanta daga kasashen waje waɗannan zarge-zarge sun ba da hoton al'adar cin hanci da rashawa in ji mccarthy ga manema labarai ya ci gaba da cewa sun gano cewa shugaba biden ya yi wa jama'ar amurka karya game da abin da ya sani na mu'amalar kasuwancin ɗansa da kasashen waje shaidun gani da sun shaida cewa shugaban ya shiga ta wayar tarho ya kuma yi mu'amala har ma da liyafacin abinci wadda ta haifar da motoci da miliyoyin daloli da suka tafi wato suka tafi ga 'ya'yansa da abokan kasuwancin ɗansa in ji makafi yayin taron manema labaran mai magana da yawon fadar white house ian sams ya wallafa a shafinsa na twitter cewa 'yan republican sun shafi watanni tara suna binciken shugaban kasar kuma ba su gano wata shaida ta aikata ba daidai ba. A wani mataki mai cike da tarihi kungiyar tarayyar Afirka ta samu kujera ta dindindin a rukunin kungiyar manyan kasashe ashirin na duniya wanda aka fi sani da G20. Ci gaban da zai iya yin tasiri sosai ga rawar da Afirka ke taka a fagen siyasar duniya. yayin da nahiyar ke fuskantar kalubale iri-iri daga sauyin yanayi zuwa taɓarewar siyasa da rashin daidaito a fannin tattalin arziki masana sun yi saɓani kan irin tasirin da ƙungiyar ta g20 za ta yi yayin da ƙungiyar eu ta shiga cikin ƙasashe ashirin masu ƙarfin tattalin arziki a duniya Robert Beslin babban jami'in gudanarwa na kungiyar Pengirex wata kungiya mai bada shawarwari ta leken asiriya Afirka ta kudu da Birtaniya ya shaida murya Amurka cewa wani abu ne mai nuna alamar ci gaba mai mahimmanci. kimanin mutane dubu goma ne aka bayar da rahoton ɓace wasu an kuma tabbatar da wasu fiye da dubu biyu sun rasa rayukansu a birnin darna da ke gabashin kasar libya bayan da ambaliyar ruwa ta mai da daukacin unguwanni ƙasar ruwa a yau talata wato a ranar lahadin da ta gabata ne guguwar daniel ta taso daga tekun mediterania ta mamaye darna da ruwan sama na milimita 440 a cewar kastan hussein masanin yanayi a jami'ar lafins Madatsar ruwa sun rushe koguna sun ta ambaliya ba zato ba tsammani manyan tituna a birnin sun zama koguna sai magudanar ruwa da ke tasha wagi da motoci a ƙasa kamar kwale-kwale. Hoton bidiyon da aka fi a shafin sada zumunta ya nuna tituna sun koma ga koguna wato a darna. a yau talata fiye da yini ɗaya da rabi bayan ambaliyar ruwa ta farko a ƙarshe dai tallafi da ƙasashe sun fara isa birnin mai mutane dubu tamanin da tara. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hare-hare masu nasaba da kabilanci da dakarun sa kai na Rapid Support Force na Sudan da kawayen da suka kai sun kashe ɗaruruwan mutane a yankin yammacin dafur in jami'an kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Talata. zubar da jini tashashen hankula da matsugunai sun karu tun bayan barkewa fada tsakanin sojojin sudan da na rsf a cikin watan afrilu lamarin da ya kai ga ƙasar ta faɗawa yakin basasa. Volker Turk, kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya shaida hukumar haƙƙa kare haƙƙin bil'adama ta wato a Geneva cewa a yammacin dafur hare-haren kabilanci da ƙungiyar RSF da ƙawayancin larabawa yake kaiwa ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan fararen hula da ba larabawa ba musamman ga al'umman masalet daga ƙarshe babban jami'in diflomasiyyar ƙasar iraki ya bayyana cewa ƙasar iraki ta fara janye ƙungiyoyin 'yan adawa kurdawan iran daga kan iyakar ƙasar da iran bayan da iran ɗin ta yi gargaɗin cewa dole ne makwabcinta ta ɗauki mataki ministan harkokin wajen ƙasar fir hassan ya shida taron manema labarai cewa an ɗauki matakan da suka dace don kawar da waɗannan ƙungiyoyi daga yankunan kan iyaka kuma an zaunar da su a sansanoni masu nisa a tsakiyar kurdistan shekara guda ta gabata teran ta harbo su munanan makamai masu linzami da jirage marasa matuki a yankin kurdistan na iraki hare-haren da yana zuwa ne a daidai lokacin da aka fara zanga-zanga a iran kan kisan 'yan da 'yan sanda suka yi wa mahasa amini matashiya mai shekaru ashirin da biyu 'yar kabilar kurdawa da aka kama bisa zargin da ke da ka'idojin shigar jamhuriyar ta musulunci. sarfila hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc faro rahotannin namu ya daga giwar Afirka wato Najeriya inda rundunar 'yan sandan kasar ta bayyana cewa za ta sake duba tsarin ba da lasisin mallakar bindigogi ga farar hula a kasar. Daga Abuja fadar gwamnatin Najeriya wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana da cikakken rahoto. aikin wannan kwamiti shine sake bitar yadda ake ba da lasisin mallakar bindiga da rundunar 'yan sandan najeriya ke yi bisa tanaje-tanajen dokokin tu'amali da makamai don tabbatar da kare muradin jama'a da ma samar da tsaro wata sanarwa da kakakin hedikwatar 'yan sandan najeriya mataimakin kwamishinan 'yan sanda muyiwa dejobi ya sanya wa hannu ta ce rundunar 'yan sandan najeriya za ta hada hannu da dukkanin masu ruwa da tsaki kwararru da kungiyoyi masu zaman kansu domin tabbatar da ɗaukar ingantaccen mataki a wannan lokaci. babban baturen 'yan sandan najeriya dr kayode egbetokun ya ce za a yi duba irin na tsanaki a asase tare da nazarin irin ka'idojin da ake bi a halin yanzu wurin baiwa jama'a lasisin mallakar bindigogi domin sake tsara wata sabuwar hanya wacce za ta yi maganin dukkan matsaloli To koyaya masana tsaro ke kallon wannan mataki? Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Bikon Consultant ne da ke nan Abuja. Cikin ababen da suke kara jawo matsalar tsaro a cikin Najeriya shine yawan makamai wayanda ke hannun wayanda bai kamata a ce suna rike da su ba. Wayanda makamin ko sun kama daga kananan makamai har zuwa manya-manya wanda na sojoji ne. Duk wani yunkuri wanda gwamnati za ta yi a wurin karɓe wayannan makaman abin ayaba ne. Basharu altine guyawa Isa na bibiyar yadda harkokin tsaro ke kasancewa a Najeriya. Yaduwar makamai wannan yanki abu ne wanda wato sai dai a ce inna lillahi wa ilahin ilaihi raji'una. Domin irin yadda makamman suka shiga hannun jama'a kuma yadda ake kisan jama'a ga makamman to duk wani tsarin bita wanda ainihin hukuma 'yan sanda za ta yi domin ta sabunta lasisi na tantance waɗanda a ɗauke da bindiga da kuma yadda su ɗauki bindiga to al'amari ne wanda ka ba an makara amma babu makara kuma ɗaya waje saboda ita kiyaye lafiya ko yaushe an ka horgar da abin da zai mata illa an ka ɗauki mataki daidai na babu shakka wajibi ne wannan ƙasa a san makami wanda ga hannun kowa a san ainihin aikin da yake yi da wannan makami domin idan ba haka ba ba za a ƙididdige irin makaman da ga hannun jama'a ba wanda adda lasin na mallaka makami an san da shi wanda ya yi amfani da makami bai da lasin kuma an san da shi wannan shine abubuwan da ya kamata a yi Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan maina kaina yanzu sai ta daba tumbin giwa jihar kano najeriya inda wakilinmu da ke can mahmud ibrahim kwari ya ji ta bakin masanin kimiyyar siyasa dangane da dalilan da kan sa wasu zababbin 'yan siyasa kan bige da rasa kujerun nasu idan aka je gaban shari'a Gada ibrahim mahmud din da karin bayani bayan shafe makonni ko watanni da dama ana fafata shari'u a gaban kotunan sauraron zaben tun bayan kammala zaɓuka a watannin fabrairu da maris na bana yanzu haka alƙalan kotunan ne ke fitar da hukunce-hukuncen shari'un la'akari da yadda lokacin da doka ta shata musu ya taho gangara A jihar Kano jam'iyyar NNPP mai rike da gwamnati a jihar ta yi rashin kujerun majalisun wakilai guda uku biyu daga ciki saboda matsalar takardun kammala makaranta yayin da guda kuma saboda rashin ajiye aiki bisa tanadin doka kafin shiga zaɓe. a da haka kotun ta umarci hukumar zaɓe ta ba da shaidar cin zaɓe ga 'ya'yan jam'iyyar apc da suka kalubalanci zaben a gabanta honorable musa ilyas kwankwaso daga mazaɓar kura madobi da garin malam na cikin 'yan takarar jam'iyyar ta apc da suka samu nasara a kotun nakan faɗa cewar da allah muka dogara kuma ba mu da wani karfi sai shi amma da nake so in ce shi ne idan allah ya kai ni area da na fito ta harka ce ta noman rani da damuna za mu yi kokari mu ga cewar duk abin da za mu an inganta noma na zamani wanda za mu samu abubuwa da za a taimaka musu ko mai girma shugaban kasa ina da wannan kudirin akan harkar noma sai dai alhaji sanusi siraja kwankwaso da ke zaman mai baiwa gwamnan kano shawara akan harkokin siyasa ya ce za su ɗaukaka ƙara ina so na ƙarfafawa magoya baya gwiwa su kwantar da hankalinsu kotu matakin farko ta irin hukuncin da ta ga za ta iya yi kujerunmu da aka taba irin su tarauni madobi da kumbotso muna fatan kotu ta gaba insha Allah za ta dawo mana da kujerunmu a jihar sokoto kuma kotun kararrakin zaben ce ta kwace kujerar majalisar dokoki ta jihar daga hannun jam'iyyar pdp zuwa apc saboda matsalar takardun karatu yayin da a jihar katsina pdp ta rasa 'yan majalisar wakilai guda biyu duka bisa wannan batu na kuskuren kammala takardun makaranta Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, malamin kimiyyar siyasar a Jami'ar Bayero ta Kano, ya fayyace wasu daga cikin dalilan da kan sanya 'yan siyasa ke irin wannan kasassaba. Ba zan yi mamaki ba idan duka da masu matsalar takardar shaidar karatu da masu matsalar ajiye aiki da akan lokaci idan duk watakila rashawa ce take ratsawa suna ganin inda sun bada da wani abu za a yi musu 'yan dabaru kai hatta ma tsatsube-tsatsube da suka yi yawa tsakanin wasu daga cikin 'yan siyasa ba zan yi mamaki ba idan watakila waɗansu sun je wajen wani bokan ya ce musu ba komai akwai aikin da za a yi a rufe ido ba za a ga wannan kuskuren nasu ba to amma duk in an dunkule za ka ga ɗin cewar ajiye ya kamata guri ɗaya a dinka ganin a siyasa babu zancen ya kamata Ka yi kawai da abin da za ka yi ka samu biyan bukata babu tsoron Allah babu jin kunyar duniya ba jin kunyar lahira. Wannan batu na amfani da takardun bogi ko karya ka'idojin ƙasa yayin shiga zaɓe na cikin abubuwan da 'yan takarar shugabancin Najeriya na PDP da LP wato Alhaji Atiku Abubakar da Peter Obi suke kalubalantar zaben shugaba Bola Ahmad Tinubu a gaban kuliya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To madalla an gaida Mahmud Ibrahim Kwari masu saro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a kowace ake so za a iya zuwa shafukan mana intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. madalla yanzu kuma ga rahoto na musamman. Matsalar samun haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale na ci gaba da janyo samun asarar rayuka a kogunan Naija da Kwara da suka ratsa tsakiyar tarayyar Najeriya da ke yammacin Afirka. Al'amarin da masana da masu sharhi ke alakantawa da sakaci da kuma rashin bin ka'idojin yin aiki da irin waɗannan jirage da galibi masu amfani da su mutanen karkara ne da ke zaune a wuraren da ke da ƙarancin hanyoyin sufurin yin kasuwanci da noma a irin waɗannan wurare. Ko a ranar Lahadin nan da ta gabata ma goma ga wannan wata na Satumba da muke ciki, irin wannan jirgin ruwan kwale-kwale da ya ɗauko kimanin mutane ɗari. ya kifi da mutane a yankin Gwajibo ta ƙaramar hukumar Makwa a jihar Niger. Al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane talatin da galibinsu mata ne da kuma ƙananan yara. Kamar yadda mukaddashin darakta na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger, Malam Salihu Garba ya tabbatar. Na eh, mutane 26 jiya, yau kuma an sake samu gawawaki mutane hudu kawai yanzu dai akwai an gano gawawaki mutane talatin kenan yanzu da suka tsira sama da talatin jiya kuma aka samu aka aka ceto su a cikin ruwa na'am to kawo yanzu binciken da kuka yi ya gano dalilin faduwar ko kuma kifiyar shi wannan jirgi eh tabbas kan jirgin waton akwai eh, kututture kenan ko na itatuwa wanda aka taba yankawa lokacin da eh, muna da zaton lokacin da ake faman constructing wannan dam itatuwan da aka yanyanke su ba a yanke su cancan can kasa ba to dan abin nan da ya sora ciki to shi mafi yawan haɗarin jiragen ruwa da muke samu a wannan kogin Niger nan mafi yawan hadari wayannan itatuwan da suke cikin abin nan ne yake jawo haka an jirgi karo da su ba wuya sai kaga ya ya abin nan din su kawowa lokacin hada wannan rahoto dai ana ci gaba da lalubo mutanen da suka nitse a ruwan shugaban karamar hukumar ta tamakwa honorable jibrin muregi ya ce kwararru a aikin ninkaya na can na ci gaba da zakulo jama'a. yanzu dai muna tunanin kila yanzu an samu ko kuma za a samu ba da jimawa ba amma mu ma za mu kasance a wurin nan da minti talatin za mu kasance a wurin. Na'am akwai wani ƙarin bayanin Allah yadda za mu tuntuɓe ku. To mun san bayan akwai faɗakarwa da kuke yi na batun sa wannan life jacket din nan ko abin ya yi tasiri. Bai riga ya yi tasiri ba amma muna sa rai za mu ƙara jaddada domin mu tabbatar cewa abin ya yi tasiri mutane suna amfani da shi akwai hukumar haifadeko wanda su ma su sun yi nasu kokari su suke kawo life jacket din nan ga mutane saboda suke rage sawa sanda za su yanzu aka muna tare da wayannan life jacket da haifadeko commission suka kawo a rarraba ma mutane eh, da fatan kuma cewa in allah ya za su za su rungume wannan life jacket din da aka kawo kuma za su fara amfani da a shekarar da ta gabata ne dai hukumar nan da ke kula da garuruwan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya, wato Hyperdeck, ta gudanar da aikin sare itace da kututturai da ke cikin kogunan Niger da kuma Kwara, da kuma raba rigunan ba da ceto a ruwa da ake kira Live jacket. Domin rage yawan asarar rayuka da ake samu a sakamakon haɗurran jiragen kwale-kwalen. Babban daraktan hukumar ta Hyperdeck a Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri ya ce nan gaba kaɗan ne ma za su koma aikin sare itatuwan idan ruwa ya janye. Amma akwai hanyar da ake bi wanda yake mun yanke wa'annan itatuna to amma hanyar da ya kamata shi direban ya bi ba nan ya bi ba ya sa ya fada da hanyar da ke da kututuru amma ya Allah ya da mun ɗauki mataki da zaran ruwa ya ƙara ja baya kaɗan za mu bi duka gaba ɗaya a yanke itatunan tunda mun ga amfanin wa'annan da aka yanke inda aka to yanzu uh, wannan hadari da ya faru kama akwai wani wani abu da ita hukuma ta yi cikin gaggawa dinnan eh abin da ta yi na gaggawa shine ta ma'aikatan ta sun tafi sun dubi halin da aka shiga kuma sun je sun sympathizing da family din da suka rasa rayukansu wanda kuma Allah ya sa aka ceto su aka yi musu jaje sannan kuma yanzu tana nan tana kokarin tallafa ma iyalan da aka bari waɗanda suka rasu iyalan da suka bari muna kokarin ganin an tallafa ma iyalansu sannan kuma mun ba da umarni na gaggawan sayan manyan jirage domin a sa wa'annan rut din masu lafiya wa'anda za su iya ɗaukar mutane masu yawa amma kuma abu mafi ƙarfi shine ƙaramar hukuma ta ta amince za ta aiki tare da niwa da hukumarmu na haifadek domin ganin cewa mutane suna bin wannan umarni na hana overloading wannan overloading shine ulmin a baya isin irin wa'annan matsaloli sannan kuma ya zama duk wanda za ya ja irin wa'annan jirage to su zama suna da ilimin kan hanyar da ya kamata su bi na uku kuma muna nan muna shirin ganin cewa an sa alamu cikin ruwa already mun riga mun yi bidin mun bada tanda notice na wa'annan alamu din cikin ruwa inda ake ce ma boys idan aka sa su in Allah ya da komin dare jirgi ya bi zai ga alamu wuri na da matsala ko bai da matsala to muna sa ran in aka ɗauki wa'annan matakai in Allah da wa'annan matsaloli za su rage to matsalar matsalar samun yawaitar haɗurran kwale-kwalen abin takaici ne sosai a saboda haka ma hukumar ta haifa dek ta ce za ta bi majalisun dokoki da ke jihohin da ke karkashin ita wannan hukuma domin samar da dokokin tilasta yin aiki da dokokin yin tukin jiragen ruwan kamar yadda abubakar sadiq katikan ya wurin ya bayyana wallahi abin damuwa ne kuma abin al'ajabi shine sarakunan wurin suna iya kan kokarin amma mutanen ba su bin umarni sannan wasu kuma idan suka ga masu kula da wurin sun tsaya sai su bi umarni amma da zaran masu kula da wurin sun ba wurin sai ga sun yadda suka ga dama shine matsala din mutane ba su jin doka ba su son bin doka sannan dokokin da sarakunan ruwa ke sawa domin a bi umarni din wasu sun gwammace su biya su biya harajin da an ka sa musu don keta doka da su bi dokan na'am to akwai yiwa ku dan tsaurara ko a hukumance haka don a samu sauki eh, dole sai an samu dokan da ta ba da goyon bayan haka din saboda haka muna da niyan zuwa niger state house of assembly da kuma sauran house of assembly da ke karkashin jihohin da muke hulɗa da su domin su ba da karfin gwiwa ga dokoki akwai doka already na niwa wanda yake amma ba su samun goyon bayan da ya dace saboda haka dole sai mun samu community support sannan za a iya cimma buri amma sarakunan mu manya suna kokarin su na ganin cewa al'ummomi sun bi dokokin amma ba su bi in dai ba a manta ba ko a kimanin watanni hudun da suka gabata sama da mutane ɗari ne suka mutu a yankin fatigi da ke jihar kwara a sakamakon haɗarin jirgin ruwan kwale-kwalen mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to madalla an gaida dan mutan batsari masu saro yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni wasanni a takaice Za mu soma labarin wasannin mu na ranar ta yau da jamhuriyar Nijar inda hukumar kwallon kafa ta wannan kasar Fedipo ta makawa dan kwallon kasar mai suna Victorian Zakariya Adebayor Aya mai lamba 22.2 ta hukumar kwallon kafa ta kasar da ke dakatar da dan wasan da sake shiga wasannin kwallon kafa na kungiyoyin kwallon na kasar maina wannan ko biyo bayan yin bres da dan wasar ya yi game da ta inda kungiyar kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar maina ta yi masa na ya halarci karawar Nijar din da Uganda a ranar bakwai ga watan satumba da ya gabata a marrakesh a kasar maroko a tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin ƙwallon kafa na ƙasashen nahiyar afirka na shekara ta 2023 da zai wakana a ƙasar ivory coast ko cote d'ivoire hukumar ta kwallon kafa ta jamhuriyar niger ta ce dan wasar ya kwammaci tsayawa buga wasan ƙwallon babban hutun 'yan makaranta a titunan babban birnin yamai maimakon wakiltar ƙasarsa duk da yake karawar ba ta da wani tasiri ga jamhuriyar niger da ta sha kashi biyu da da banza a hannun ugandar saboda tuni dai aka fitar da ita daga cikin masu tsammanin kai ga ivory coast din a rukunin f inda algeria da tanzania suka kai ga wasanni na afirka na kwallon kafa na ivory coast din hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko caf ta kai wasan a morocco ne saboda soke hilin kwallon kafa na jamhuriyar niger na star general sani kunce daga karbar dukkan wasanni saboda rashin ingancin hilin a wani labari na daban kusancewa a yau ne dan kasar italy Italiya Marco Verratti ya sauka a Doha kasar Qatar inda zai gabatar da awo na likitoci tare da sawar hannu don komawa bugawa club din Al Arabi kwallo dan wasan da ya shafe shekaru goma sha ɗaya yana buga club din PSG ko Paris Saint-Germain ta kasar Faransa ya fice daga kungiyar ne biyo bayan mayar da shi saniyar ware da Luis Enrique sabon kocin PSG ko Paris Saint-Germain ya bisa dalilan dan wasan bai ɗauki kwallonsa da mutunci ba kuma yana yawan janyo a sanya ma kungiyarsa ci tare da hita a kowane dare yana shike yarsa dan shekaru 30 da haihuwa marco verati ya yanke hukuncin zuwa qatar ne bayan da kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain ko psg ta sanar da shi cewa bata rubuta sunansa ba a jerin yan wasan da za su buga mata wasannin zakarun turai na wannan shekara na champions league haka ma ya yi ta tai daga manyan kungiyoyin kwallon kafa na turai kuma dai hakan ba ta samu ba Um, da ƙarshe kusancewa a wasannin duniya na kwallon zarin ruga ko rigabi ƙasar faransa mai masaukin baki a yau ne ta kara a dazu-dazun nan da ƙasar uruguay wasannin dai na kwallon duniya na rigabi za su wakana daga 8 ga wannan wata na satumba zuwa 28 ga wata oktoba a ƙasar ta faransa a garu a tara da kuma shilayen kwallon rigabi guda tara an dai wasan share fage a stade de france a ranar juma'a da ta gabata tsakanin faransa da new zealand ko nouvelle zealand inda faransa mai masaukin baki tallele nouvelle zealand da ci shirin da bakwai da goma sha uku haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa da muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna maman bako da labarin wasanni masu haro da haka muka zo ga shirinmu na karshe wato labaru a takaice. To a takaice yau talata kakakin majalisar dokokin Amurka Kevin McCarthy ya sanar da cewa 'yan majalisa za su fara binciken tsike shugaba Joe Biden tare da ci gaba da gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa Biden din na cin gajiyar kasuwancin ɗansa hanta da kasashen waje. wa'annan zarge-zargen sun ba da hoton al'adar cin hanci da rashawa, in ji McCarthy ga manema labarai. A wani mataki mai cike da tarihi kungiyar tarayya Afirka ta samu kujera ta dindindin a rukunin kungiyar manyan kasashe ashirin na duniya wanda aka fi sani da G20. Cigaban da zai iya yin tasiri sosai ga rawar da Afirka ke taka a fagen siyasar duniya. yayin da nahiyar ke fuskantar kalubale iri-iri tun daga sauyin yanayi zuwa taɓarɓarewar siyasa da rashin daidaito a fannin tattalin arziki masana sun yi saɓani kan irin tasirin da ƙungiyar ta g20 za ta yi yayin da ƙungiyar eu ta shiga cikin ƙasashe ashirin masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. kimanin mutane dubu goma ne aka bayar da rahoton ɓacewarsu an kuma tabbatar da wasu fiye da dubu biyu sun rasa rayukansu a birnin darna da ke gabashin ƙasar libya bayan da ambaliyar ruwa ta mai da ɗaukacin unguwanni a ƙasar ruwa a ranar lahadin da ta gabata ne guguwar daniel da ta taso daga tekun mediterania ta mamaye darna da wato da ruwan sama na milimita 440 a cewar kastan hussein masanin yanayi a jami'ar lafez hare-hare masu nasaba da kabilanci dakarun sa kai na rapid support force na sudan da kawayenta sa kai sun kashe ɗaruruwan mutane a yankin yammacin da in ji jami'an kare haƙƙin adama na majalisar ɗinkin duniya a ranar talata zubar da jini da tashe-tashen hankula da matsugunnai sun ƙaru tun bayan barkewar fada tsakanin sojojin sudan da na rsf a cikin watan afrilu lamarin da ya kai ƙasar ga fadawa yakin basasa babban jami'in diflomasiyyar kasar iraki ya bayyana cewa kasar iraki ta fara janye kungiyoyin 'yan adawar kurdawan iran daga kan iyakar kasar da iran bayan da iran in ta yi gargadin cewa dole ne makwabciyarta ta ɗauki mataki ministan harkokin wajen kasar fuad hussein ya shida taron manema labarai cewa an ɗauki matakan da suka dace don kawar da waɗannan ƙungiyoyi daga yankunan kan iyaka kuma an zaunar da su a sansanoni masu nisa a tsakiyar kurdistan To masu sauraro baki daya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa madadin sarfi lahashin da ya karanto labaran duniya. Sai Julie Ladas Gresham da Fiona da suka bada umarni. Da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safen ku.